barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa abida buhari auda tare da ni zahra aminu fage Shaba'a a kowace ranar Talata shirin yau da gobe da tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha uku ga watan Disamba na shekarar 2022 za yi magana ne akan soyayyar kyau ko ta kuɗi. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dabi da yau wakilin sashen Hausa ya gayyato bada matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna a kashe jagoranci wakilin sashen hausa binta ibrahim da baki da ta gayyato bada. Me sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa inda za mu tattauna game da samartaka. A dai wannan zamanin namu abubuwa da yawa da matasan suke dubawa ya kunshi arziki ne ko kuma kyan gani wato kyawun na halitta. muna son mu san a cikin wa'annan abubuwa biyu wato kuɗi da kyawun halitta wanne ne yake rinjayi a bangaren soyayya a wannan zamanin cikin zauren namu muna tare ne da ibrahim adam zulaiha muhammad jalo usman muhammad Chubal da kuma fatima muhammad hashim dukkaninsu kuma ɗalibai ne na jami'ar jihar kaduna wato wanda aka fi sani da kasu barkanku da zuwa wannan zaure namu da to yau dai ga fili ga mai doki za a baje koli tsakanin mazan da matan don su gaya mana shin wanne ne ya fi tasiri a maganar soyayya su wanne ne ya fi inganci kuma suka fi mai da hankali a kai tsakanin kuɗi da kuma kyau ko kuma ɗibar wanka kamar yadda bakin ku ke cewa ku matasa barin fara da mazan don su ne masu neman aure su ne masu neman yan matan me yake ɗaukan ku a wurin mace da farko idan kun ganta yar wane ko kuwa tsabar zaibar santin iya wankanta a ah, abu na farko da yawanci yake jan hankalin samari zuwa ga 'yan mata gaske ba mu cika damuwa da yarinya 'yar waye ba saboda a lokacin farko da kaga yarinya ma ba za ka iya tantancewa 'yar wani gida ba yawanci abin da ke jan hankali shine wannan wankan nan eh. shi kuma wannan wankan nan da sura kowa yana da irin wanda yake so cikin mazaje to idan misali saurayi ya ga irin wankan da yake so nan take za ya ga kamar an mai allura ya miki saboda ya ga irin abin da ran shi yake so hmm. to amma aka ce maganar yar uwa ne yawanci to wannan abun ma shi kan kashe mu wasu mazajen gwiwa saboda daga ya taso sai aka ce ai kai yar gidan wani ne zai ce a ah, to ba wurin mu bane Wasu a naka bangaren eh. sai kuɗi baya tasiri baya baya zabar wankan ta in me zaki wankan ne kawai shi ke jan hankali to tun faji ina fatan kuma hakan ne yan mata. wanka na daukan ku ko kun dai fa san me dan abin hannunsa Allah eh. ni a tunanina a kuma yadda nake so kuɗi ya fi saboda a yanzu mata mun fi son abu mai kyalkyali abin waya kun fi son abu rike ku mm-hmm. a kashe mu kuɗi ke ta yawa mu je wuri a ga an kawo abinci da yawa mu kira mu ce ko oh, ai kawana ta aure yau ga kayan anko kona ya ce kawo kawo ɗan banki na riga na a cici ce Fatima kin ji fa abin da Zaliha ta ce ita ta ce fa a kai a kai ta inda za a yi rayuwa a ci shawarma ga boga ga waye waye shine rayuwa a wurin ta tace kowane irin kama yake da shi ta ba damuwan ta bane ya baya naki ra'ayin ni kuma nawa ra'ayin duk da akwai kuɗi amma kuma ni ma har da wankan shi to kina wankan da yana tasiri gaskiya yana tasiri saboda ba zai yi ba akwai wani lokaci kuma da za mu iya fita da shi zan iya kai shi wani wuri kuma ba zai iya representing ina ba wato zai ba da kunya gaskiya kan duk da yana da kuɗin amma akwai wani wuri da idan shi mai kuɗin ya shiga ba isa a rena shi ba ba kana ma like jin energy inda yake omitin daga jikin shi a za ka san na manyan mutane ne kullum babban yaro yawwa to babana ibrahim kana da jin duk dambar wanda yan uwanka suke ta faɗa sun ce gaba ɗaya yanzu kowa ya riga ya ɗauki nashi bangaren masu neman cewa sai mai nera da kuma yan wanka sun wasu nan to kai kai me yake tasiri kake gani a guge tsakankanin ku samari da farko dai zan fara daga kamar yadda usman ya faɗi cewa farkon gani shi ke janye wa matasa hankali mm. amma ba yana nufin ina tare da shi bane a wannan bangaren to ni bangaren da nake tare da shi na son kuɗi sabida a farkon wannan ganin da kai na farko mm. ta burge ka baka san ai gidan wace ce baka san daga ina ta fito baka mm. san me take da shi ba mm. amma daga baya in abu ya zo ya karfi zaka gane babanta wane ne dan eh, me take da shi tana da kuɗi yaya ah. take saboda in tana da kuɗin nan wanka duk da an ce Allah ɗaya gari banban wanka ba zai zama mata matsala ba sabida in akwai kuɗin za ta ga to ina da kuɗi to me yasa barin fito kyau ba za ta shiga yayi za ta shiga yayi su da dai kamar yadda jarida ta ce mata sun fi son abu mai kyalkyali maza ina so in tuna mata maza mun fi su son haka sabida wace kun fi son kyalkyali a wurin mata mun fi su son haka hmm. saboda mu wannan ne bamu samu ba kamar in ce chance dama ne bamu samu ba saboda in kika duba yanzu zaki ga matasan yawanci yanzu ba aikin yi ƙarya kawai ake a ce har gasa ma ake tsakanin matasa za ka an ce kai yan matan ka nawa babanta waye nawa take da shi kuma kuka nuna a hoto cewa ta iya wanka ta iya wanka ta burge ka wanda kamar yadda suka faɗi an ka fita guri za ka so a ce wannan budurwar naka tafi kowa kyau to kin ga kuma hmm. kuɗi yana cikin wannan abin duk da dai wankan shi ma yana ciki amma an ce za a haɗa guda biyu ne abu ɗaya a guri ɗaya ba taɓa yiwuwa ba dole sai haɗa da kyau da wanka da kuɗi ni dai gaskiya ta nan ɓangaren kenan nawa to wai me kuke gani a matsayin shi ne wanka bari mu je wurin matan nan su gaya mu wai meye idan suka gani yake tsaya musu a matsayin eh wannan kyakkyawa ne kuma ya haɗu da fatan ni dai zan ce idan na ga namiji idan dai zan kalle shi daga kafan shi nake fara kallon shi daga kafa zan ce daga kafan shi saboda daga kafan shi zaki fara gane wankan shi da kuma yanayin da kafan shi ya kamata kuma takalmin shi to wato tsafta ma tsafta na ci dole zaki a sai da kanshi eh namiji na. a mm. mm. da ba zai yi ba ko kamshin shi shi ya fara jawo hankalin kusa da shi to zan bi da kuma wankan shi in ga yanayin kayan da ya sa akwai kuma maza dama ba sa son kaya mai ihu mm. sun fi son dark colors ya fi musu kyau ina nufin kaloli da ba su da wato duk wa'annan su suke daukan hankalin gaskiya su suke daukan hankalin to ta ce wanka ya kasance kyakkyawa dogo namijin nobel ina son in ce saboda nima idan na ga namiji ina son in ka kaman shi kamar yadda ake faɗa min a namijin nobel gashi dogo gashi fari yana da kyau kuma gashi yana da sage kuma ga kuɗi yawanci za ta ga iyayen shi sun mafi shi kuɗi saboda su ne ma suka ɗaura shi akan abin da yake yi to irin haka nake so ni ma in ga gashi ya iya maganganun soyayya ya iya kalaman soyayya da zai iya kwantar da zuciyata ko ya bata min rai ko wani abu kuma ya iya siya zuciyata saboda zai kai ni cin wani abinci ko da kawaye na ya siya mun kuma kaya to ba kya gano wannan wani alamun da kuke nuna na yan matan yanzu nan duk magana da kuke kuna magana akai kurin abinci ba kwa gani akwai alamun kwaɗayi a tattare da yan matan yanzu alamun kwaɗayi amma dole ne saboda zaka shiga zuciya na da shi ba zai yi ba kullun ka zo kana bani kawai miyan kana bani magana to ka nuna mun me ki gani a ƙasa sosai shi zai yi aiki ba baki ba usman kai ka fara magana kan cewa ba kudin mace kuke fara duba ba wato kamanninta da kyanta eh. kuma gashi nan sun ce ku kuka ma cewa ku ma kuna son mace mai kyau sai ka suna namijin ne ba suke nema eh to ai yawanci abin da ke janyo irin wannan abubuwan shine su matan ne suka tsara wani tsari nasu na mataki suka daura mu akai da mu kuma ba za mu iya ba sai sa sai mu ma dole samu canza salo saboda dama ai idan kiɗa ya canza rawa yakan canza to abin da ke faruwa kenan a da mun saba da gani yarinya kawai za ta fito misali mai za ta shafa kawai sai dan fauda shi kenan zai ja hankalinka amma yanzu bayan wannan za ka zo kuma za a ce za ka fara kuɗin makeup misali idan za a yi biki za a ce za ka fara kuɗin anko abubuwa da dama sun canza to sai mu ma saboda neman mu sauki kar ka ringa bada kuɗin makeup da kuɗin anko sai ka je ka duba wanda kawai kana ganin ta a kana ganin ta a yanayin suran ta na halitta kawai makeup din ne komai ya riga ya samu komai ya samu to in ga to ba wannan sauki ne muka nema mu kanmu ba a ba a cuci maza ba a yawwa ba cuci maza ba sauransu shi yasa muka dan yi wannan gyaran mu dan mukan mu kuskure ma. To amma baka ganin wannan ra'ayin naku shi janyo yanzu mata suka shiga yin shafe-shafe suna zama farare kamar yadda kuke cewa ko mace fara komai ya ce kuna so ai ba kowa yake son faran nan ba saboda kamar yadda ni na faɗa kawai yanayin shiganki kawai ina gani yana iya birge ni za ki iya zama misali baka ce kuma masha Allah za eh amma gaskiya yawanci dai sun fi son farari tsakani da Allah kamar yadda nake ina rigan akan bakana akan mace mai kuɗi saboda so da yawa za ki ga gurin da manyan mata suke zuwa hmm. masu aji kananun maza ba su isa su je gurin ba abinda kuma shi ma wannan wani abu ne ɗaya daga cikin wanda ya janyo matasa suke ma mata ƙarya za ki ga yau na tashi ban da ko sisi abokina bai da ko sisi kayan da zan sa hatta kayan da zan sa ban da shi amma abokina na san abokina yana da wancan ɗayan abokina yana da wancan dan sai in je gurin ɗayan abokina ya ce ara min kaya yau in je gurin abokina ara min hula mm. je ɗayan gurin abokin ya ara min takalmi ni ma yau dole sai na je gurin da waɗannan manyan mata suke sai an yi da kai sai an yi da ni kuma sai na bugo sa'a mm. to kin ga an je a garin wannan abin da kake yi in Allah ya baka sa'a kai wuf da ita kai wuf kaman in ce kai ka cinka ka me zan ce ka cafke kuma ka yi wuf abin ka wuf da in Allah ya baka sa'a wannan rashin in ka tashi zai ka ga in Allah ya sa ka ci zuciyanta wato sa'a ne ma abin sa'a ne hmm. dan abin mu a tsakanin matasa kaman gasa ne kamar yadda na faɗi in Allah ya baka sa'a ka ci zuciyanta ta zo ta fara son ka wannan ƙaryan zai zo ya tsaya sai ka ga in aka tashi kuɗin kati ita za ta baka kuɗin kaya ita za ta baka kaka ta yanke sa'a ta yanke sa'a kuɗin abinci za ka baka duk abin da kake bukata wanda kuɗi zai iya duk dai saboda wannan soyayyen da take ma za ta iya ma har ga ka tashi baka da aikin yi za ta iya zuwa gurin babanta tunda Allah Allah irin ya yi babanta wani babba ne a ƙasa mm. in kana da ɗan ko ɗan kwalinka na secondary mm. ko na firamare ko na university sai kaga Allah ya sa ta wanwa aiki saboda tsananin soyayya nan da take ma masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Wato shi ne dai a tunaninku irin abubuwan da ake rubuta a takardun labarai kuna ganin kamar zai iya yiwuwa yakan faru da kanta gani yana faruwa dan so ni akwai labarin da na ji wani dan zariya ne baran kira sunan shi ba kusa yake siyarwa amma saboda fita da yake bai da ko sisi kusa mm. yake siyarwa saboda fita yana wanka yana fita Allah ya bashi sa'a ya samu wata ya wub da ita ya mm. cafke mm. yanzu in kika je kika ga baban shi a ƙasa yake ta bai tuka mota amma shi yanzu 307 yake yake tukawa yana da kuɗi account akalla zai kai miliyan goma. saboda kai ma kana sa ran kila in kai wuf wani lokaci Allah ya baka ta ka cap kai cap tunda an ce abin sa'a ne ka ɓare gida ka tsinta gida a ciki ana yin haka amma kin ga masu zuwa Sa'ara kayan nan irin wannan kin ga ana cewa sai dai karyan ka ya kare gaskiyan ka baya taɓa kariya idan har kika je kika samu already wanda yana da kuɗin mm. kin ga ba matsala wannan kin san yana da shi hmm. ko da yaushe yake da yake son kuɗin shi yana da access da shi kuma ke ma kina da access da shi duk me kika tambaye shi ba sai kin damu cewa oh kaza zai faru ba kuma shi ma ba zai ringa damuwa cewa asirin shi zai tuni wata rana dan yau zai iya sa kaya mai kyau gobe sai aje a kamar irin yana karya a unguwanni sai a same shi a rigasa ya sa guntuwan kafan shi buzu yana tura wheelbarrow yanzu zamanin waya za a iya ɗaukan hoto ma a tura. Ko ba ku kuke ci a yi muku haka ba tunda kuɗin kuke so? ka zaliya. ai kuɗin da muke ta muna san wanda kuɗin nashi ne asali ba wanda ba nashi ba to amma zaliha an ce fa a kwana tashi jariri ango ne da kin yi hakuri in aka aure talakan kila sai a dace na kusa redime eh. wato wanda ya riga shirya eh kuma samun redime din nan da suke faɗa wanda yake shirye yayin nan abu ne mai wahala a ana eh. ga ina ana ta wufu da su ko fila ta ɗiba to yanzu kin ga abin da ke rudan sunan kenan mm. sai a ga tsoho wanda kila ma gabe ka da kabari ba da akwai kudin amma in dai da kudin kawai to kuma ai ba haka ake so a zauna ba misali ai dama ana soyayya ne saboda sashi ya ringa tallafa ma sashi idan wannan bangare yana cikin bakin ciki wannan ya faranta mai hmm. idan wannan na cikin damuwa wannan ya taimaka mai hmm. to amma sai ga abin da ake nema na soyayyan babu saboda damai ita harinta kuɗin shi hmm. kuma daman me ya gani kawai ya ga suran ne ya ga kyan ina so na yi ƙari ne akan maganar da zaliha ta yi ita ta ce ta fi son maza masu kuɗi wanda shi soyayya ba don kuɗi ake yin shi ba amma kai kanka kai maka ce ka fi son mai kuɗi eh ai ina ina zan kai gurin ne ana soyayya ne ba don kuɗi ba su kuma matan abin da suke bukata kuɗi ne mu ma dai muna son kuɗin nan amma za ki ga in ka Allah ya sa ka dace ka samu mace mai kuɗin nan ba ba ganin mata ƙarya a ciki wanda tana son ka ne tsakani da Allah ta san baka da shi ita za ta taimake ka na ta duk wani abu naka za ta shi sa idan misali ka irin samari masu ra'ayinka in eh. ma sun je neman tun farko sun dan fusa musu je wurin mai dan gwabu gwabi mai gwabu gwabi eh. duba da lamarin da ake ciki wai in ma tambaye ku shin matasa kun ma fahimci menene aure abubuwan da aure yake bukata eh shi aure wani abu ne wanda a matashi sai ka yi tanaji ba wai kai tsaye za ka waya gari ka ce ka tashi yau ka ce za ka yi aure ba. Shi kan shi auren kun san menene auren kuma da abin da auren ya kunsa? Aure zamantakewa ne da kake so ka tashi yau ka ga ya kamata at least ka tanadar da kanka family da iyalai abin da nake nufi kenan. Saboda yanzu duk abin da ka kai kana tunanin za ka yi aure ka kai stage ɗin da kake so ka ajiye iyalai kenan. misali kuma dama aure understanding din kai da ita akwai soyayya a ciki already ba wai babu soyayya ba to Fatima dai ta gama kama kamanta a maganar yadda ta san menene aure kuma ko kana da wani ra'ayi akan musam ka fahimci menene aure ah, idan aka ce aure ana nufin shine a samu jinsi biyu ma'ana namiji da mace su zo karkashin yarjejeniya na cewa za su yi rayuwa har abada wanda hikima wannan zamantakewa nasu shine samar ma juna su natsuwa shi namiji ya samar mata natsuwa ita mata samar ma natsuwa to tun daga lokacin da ake gina soyayya ake gina shi wannan natsuwan na aure mm. yanzu misali ita shi ya abin da ke burge shi a jikin mace daman wannan suran ne ken ne ke burge shi mm. to duk in ya samu irin mai ken da yake so in ya aure ta mm. zai samu abin da yake nema na mene na natsuwan mm. saboda duk yanda ya zo ya kalle ta ya ga ta mai kyau zai samu wannan natsuwan kin ga an samu hikima ya cika idan ita kuma kuɗin take so kuma ta yi dace da ta samu mai kuɗi idan aka yi auren za a samu natsuwa to wato biyan bukatan ya zuciya ne to amma duk wannan magana da ka faɗa duk da ke kai bayani gamsashi akan maganan a yanda ka fahimci menene aure shin duk wannan abubuwan biyu an ce suna gushewa a matasa kuna iya kukan kawo wannan tunanin a cikin zuciyarku cewa kyau ko kuɗin yana iya gushewa to kuma menene zai faru bayan nan a dan gaskiya wasu ma ba sa tunanin ba ku cika ba ba mu cika yi ba muna tunani yanzu yanzu mm. kana son abu yanzu o oh, na samu shi kenan ya kare dan yanzu kin ga ana yayin iphone din nan akwai jariya da ce idan har ba ta same shi ita a yanzu yanzu nan fa ba ta da kwanciyar hankali to kuma bai zai faru bayan nan ko kuma dalilin samun iphone ɗin ba damuwar ta ba ba abu da ya dame ta ita dai ba ta samu iphone ba ta abu tunanin ku gajere ne kenan matasa eh, dan gaskiya gaskiya matasa ba su tunanin me zai je ya dawo bayan aure sabida zaka ga wasu musamman 'yan matan sun fi son mai kuɗi ba su tunanin in an yi auren wannan zai ba su kwanciyar hankali za su samu natsuwa a gidan aurensu Allah ya kiyaye dai ko zai zo ya samu karyan arziki a nan gaba ba su tunanin wannan sun fi so su je kawai gidan da za su ji daɗi har abada wanda su ba wahala a tattare da su. kuma wannan gaskiya yawancin mu matasan mu ba ma wannan tunanin gaskiya hmm. mun fi son inda zamu je mu huta har abada shi aure wani abu ne wani abu ne na kamar in ce wani sabon rayuwa ne an kai shi zaka shiga ciki wanda sai kun samu yarjejeniya tsakanin matasa guda biyu kafin za a yadda a daura wannan abun kuma in aka ce auren da ba soyayya ba ta dadewa gaskiya oke shi yasa kuka fi mai da hankalin ku akan maganar su din da abinda zuciyar ku take so yawwa inda zaka samu ka je ka samu kwanciyar hankalinka ka samu abin da kake bukata ka samu natsuwa za ki ga so da yawa an anya aure wanda suka samu kwanciyar hankali suka samu natsuwa za ki ga haƙƙi ba suke yi wa'inda kuma matasan mu da ba su samu kwanciyar hankali ba sai ki ga suna ramewa kamar matasan mu ya kulta matasan mu wanda ba su samu kwanciyar hankali a gidan auren su ba za ga suna tsukewa suna ramewa kamar suna fama da wani cuta wanda wannan abun ba su je sun duba kafin a auren me zai je ya dawo bayan na aure ba wani zai zo yana miki karya ne da yana da kuɗi yana da moto yana da gida yana da kwanciyar hankali wanda sai kin shiga gidan auren nashi zaki gane cewa wannan fa ba haka bane abinci isasshe baki sa sutura baya baki kwanciyar hankali babu to ina kyan kuma kyan ya riga ya gushe a bayan auren saboda biki duba me zai je ya dawo ba to ina ga wannan babban matsala ne tsakanin mu matasa mm, cewa ba kwa duba abin da zai je dawo zai je dawo to me fatan ku akan yadda kuke tunani akan maganan ah, kuɗi da kuma kyan halitta a matsayin abin da kuke dubawa kafin ku yi aure fatan mu fata na dai ni eh, a ci gaba da haifo kyawawa sannan ba kyau kuma kyau kawai na sura ba mm. har da kyau na hali da ɗabi'a saboda kamar yadda aka gama faɗa yanzu don in za a yi aure ana ba kawai kamata ya saurayi ya duba cewa ya riga ya sami mai kyau yar indiya irin wacce yake so ba kawai shi mm. ko me zai faru gobe mai bai dame shi ba ko dai a ɗaura musu aure akwai abin da zai zo ya faru daga baya saboda aure abu ne da ake yin shi har abada to idan ka zo kyan nan zaka gaji da ganin shi shi yasa zai zo kuma ya zo ma bai burge ka misali to shi yasa ni fata na shine a samu mai kyan fuskan da kuma kyan hali yadda za a zauna har abada mata ah, ni kuma ina ganin society namu mm, wato al'umman mu eh, eh, yana da playing babban role a cikin yadda mu youth nake viewing wanda ku yana kuke tunanin ku da eh, kuke hango a kuma Sabida yanzu a ce oh kawana amina ta aure mai kuɗi yana da gida kaza gina wata gida abuja ita ma wata hannatu ta yi aure kaza ni ma ina son in yi auren nan saboda kudin saboda mini society yayi associating kudi da kwanciyar hankali eh kudi kuma da girmamawa ka da matsala eh duk inda ka je za a rage so raka gaskiya shi sa komai da hankali sai sa ka komai da hankali akan kudi a fata na shine mata masu kyau masu kudi su ci gaba da fitowa wanda ba su da wanda suna da aikin yi ba su da aure su ci gaba da fitowa za ku yi da su ko Musa Allah zai ba Musa mari sa'a irina masu irin tunanina mu samu mu riga wub da su saboda kin ga mata masu kuɗin nan alaka da su kamar wani hanya ne na youth empowerment ce tallafi kenan amma <laughs> da shi sana'a sabida <laughs> kin ga aka duba da yanayin da rashin aikin yi ta yawa a kasa za a ta taimaka juna wa juna an ka samu wata wanda gidan manya ce manya ne Allah ya baka sa'a kai wub da kenan kai ma hanya ta bude ma sai ka ji ruwa ko yana shigowa Dalla. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraron mu mun gode da wannan ku da sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko da wa muke magana. Kina magana da injiniya mai gero makeri kwantago da jihar Niger. Muna jin ka injiniya yau dai maudu'in namu kaji <laughs> eh, soyayya kuɗi ko ta kyau. To gaskiya ban tare da rediyo amma eh. wanga bayani kimin soyayya kuɗi kan ai soyayya ta soyayya ta ta kwarai ta yi soyayya kuɗi tunda in ka in ka yi so dan kuɗi in kuɗi sun hatsare sai yaya eh amma ai soyayya ta tsakani da Allah ita soyayya take tsorewa amma soyayya ta kuɗi an kai soyayya dan kuɗi to in kuɗi sun hatsare kaga abin da zuwa ko ina amma an kai soyayya ta so ta tsakani da Allah to kaga ko ba kuɗi za ta dore hmm. To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Assalamu alaikum Hajiya kina magana da dan Asaba mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. Muna jin ka. so game da wannan na ku na yau gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci domin idan muka dubi halin da 'yan mata da samari suke a ciki na son kariya son a auri mai kudi ba a san cewa kudi suna karewa ba sannan kuma kyawo suna karewa an wayi gari gidan da ke da kudi yanzu an wayi gari babu kofi wasu ne allah ya tayar ina ba samari da 'yan mata shawara idan za a yi aure a yi don allah kada a yi don kyale-kyale kada a yi don karya don riya eh, kuna tare da ni muna jin ka to gaskiya fi sabilillahi idan aka yi haka za a yi aure kyakkyawa a samu natsuwa a samu albarkan aure amma idan aka ce za a sa karya ciki mm. to gaskiya karya hore take ba ta yaya idan za ki aure ki aure don Allah kada ki duba a'a sai sai mai kuɗi za ki aura to ai kuɗi ba su tabbata sannan kyawu ba ya tabbata mu yi koyi da yadda Allah ya kiyaye yadda annabi ya ce mu yi aure in za mu yi aure mu yi aure don Allah ba don son abin duniya ba wannan shi zai sa a yi aure cikin natsuwa da kwanciyar hankali da wadata a samu zuri'a mai albarka da fatan za ku tashi lafiya Suna na dan Asabe mai fata daga Yawuri. Mun gode da wannan kira naka dan Asabe. Mun samu kiran mu na gaba. Da wa muke magana? Eh assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Kuna tare da umma malam Ali shugaban kullum zaɓi son ka anan dogon dutse. Muna jin ka. So, abin da ra'ayi na bisa kamar bisa ga soyayya kun akwai ta so da yarda akwai soyayya ta kuɗi. to kusan ko soyayya ta kuɗi ba soyayya ce ba mm. ya kamata idan kana so ka hito gaskiya ka hudi kana son yarinya kwarai da gaske don ka samu ka aure ta akwai wani zuwa zai shi mace karya bai da komi sai ya to gidan nashi ba shi da komi sai ka kaga bai dace ba na gode mu da amerika umma mala ali daga nan dogon lokaci cikin jagoran Nijar. to mun gode da wannan kira naka daga kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya shugaban masu kiran waya a gidan rediyon BOA. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu na maganar soyayya na kuɗi ko kuma soyayya na kyau ko kuma wani abu. Ai ta soyayya kawai za a aika soyayya dan Allah. Idan magana kuɗi ne kuɗi zai iya ƙarewa. ya bar ku da soyayya ka ga to kanga akwai matsala amma idan aka yi magana soyayya gaskiya da gaskiya tsakani da Allah to duk abin da kai domin Allah za ka ga abin ya ba ku kuma muna roƙo da mutanen mu da yake mambobi suna mambobi da yawa a Najeriya da Nijar da kasashen waje hmm. suna ta korafi akan magana buɗe layi na karfe taran nan muna roƙon shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sokoto ya daure a buɗe mana wannan layi na karfe tara muna buƙatar shi insha Allah muna godiya da irin wannan gudunmawar kuke bamu Alhaji Musa Garo ne mutum ta alkariya tashi na To mun gode Alhaji Musa Garo sai kuma kiranmu na ƙarshe da wa muke magana. Ina magana ne da Malam Haruna mai gyaran agogo fadi malojin gudiya gudiya gombe state. Muna jin ka Malam Haruna. Yawwa gaskiya wannan maulidi da kuka kawo ba shakka ne muku fatan alheri akan wannan maulidi. Gaskiya Allah ya saka muku. Ina karwa ne. Kuke yi tsakani da Allah. Suna eh, godiya wannan maulidi da kuke yi Allah ya saka muku da alkhairi sai lafiya mu sauraron ku malam Haruna mai garin agogo babi maloj To mun gode Malam Haruna da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo ɗaukan wayoyinku. kuma a nan za mu gama shirin baki ɗayansa a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie leathers gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.